فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ranar alkiyama cikin wulaƙantarwa da tozartarwa za a ce musu ku ɗanɗana azaba saboda rabkanar ku a rayuwar duniya game da haɗuwarku da Allah don yi muku hisabi mu ma mun bar ku a cikin azaba ba tare da mun damu da wahalar da kuke sha ba, ku ɗanɗana azabar wuta ta dindindin wadda ba ta yankewa saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya na saɓon Allah. Yayin da ya ambaci halin masu laifi sai kuma ya ambaci halin muminai ya ce,